Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa 'yan ta'adda ne ke zagon ƙasa ga wutan lantarkin Najeriya, balantana arewa maso gabas. Jama'a barka mu da haka, barka mu sake sadu a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa mu kai tsaye da arewa media ga kafa kuma ta ku dana subscribe. Ga cikakkun labaran, gwamnatin tarayya ta ce 'yan ta'adda ne ke kawo ci baya a kokarin da ake na samar da tsayayyen wutar lantarki mai ɗorewa ga 'yan najeriya musamman a yankin arewa maso gabas jaridar daily trust ta rahoto cewa ministan wutar lantarki abubakar aliyu ya faɗi hakan ne bayan taron majalisar zartarwa wata tarayya wanda mataimakin shugaban ƙasa yomi osinbajo ya jagoranta a fadar shugaban ƙasa da ke bila a jihar abuja ya bayyana yadda federal executive council ta amince da kwangilolin wuta da ruwa da dama wanda suka kai kimanin biliyan 23 ministan ya kafa misali da abin da yake faruwa arewa maso gabas arewa maso yamma da arewa ta tsakiya inda ya ce bayan an kawo kayayyakin wutan lantarki da barayi suka sace game da sake maidawa ana ƙara ɓarnatarwa. Akazalika zalika ministan ya ce ma'aikatansa ba su samu damar tattauna da wayanda ake barnata musu kayayyakin lantarkinsu ba a jihar neja wanda suka hada da shiroro don jin matsalarsu saboda matsalar rashin tsaro a yankin sai dai ya ce jami'an tsaro na haɗa kai da ma'aikatansa don magance matsalar A wani labari na daban, mazauna yankin GRA a Maiduguri a ranar Talata sun fallasa wani mutum da ake kira da Dabarju kan sata wutan lantarki daga janaretan gwamnati da ake amfani da shi wurin ba wasu fitilun kan tituna haske. Dabarji dai ya mallaki gidan kankara kuma ana zarginsa da sata wutan daga janaretan gwamnati. Sakataren GIS na Jihar Borno, Adamu Bababe ya jagoranci tawagar wadda ta rushe ginin ba bisa ka'ida da babbar joyayi. Tawagar ta ƙara da kwashe kusan firij ashirin da ake amfani da su a gidan kankarar, inda ta ce an daɗe ana wannan aika-aikar. Da aka muka kawo ƙarshen labaran, ka kuma taku danna subscribe.